fondation irondel niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragama shirin gakanin labarun a watan maris da ya shuɗe studio kalangu ya samu karamawa ta musamman daga wato journalism truth initiative na farko ke gada kafar labari ta nafiyar afirka ta samu irin wannan takardar a cikin shirin za ku ji ra'ayin reporter san frontier da ra'ayin yan fara fulana balla yara al'ummomin agadas na fuskantar cire-ciren lantarki mai kamari wasu mazamna garin sun yi furuci a kai za ku ji su a shafin rahoton musamman za mu maganta kan wasu halittun itace da ke kan barazanar bacewa a jihar difa masauraro barkanmu da yau alhamis sha hudu ga watan abril 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla bari mu soma da wanga albishir Studio Kalangu na Fondation Irondel a Niger da aka girka tun shekara ta 2016 a cikin watan Maris 2022 ya soma ya samu karamawa daga babbar takardar ya samu karamawa ta babbar takardar shaida mai nuna kiyayewar daidaito da tsanaki ga jaridanci na gaskiya da wusa'a ta gari ji ti wannan takardar sai kafar wanda ke bada labari akan turbar bin hanyoyin aiki cikin kwaraya da bin shari'o'in jaridanci a cikin sanarwarsa ta ranar sha uku ga watan april reporter san frontier ya zayyana cewar na farko ke gada wata kafar labari ta nafiyar afirka ta samu wannan karamawar reporter san frontier ya jinjina wa studio kalangu kuma ya yi fatan wasu kafofin labarun za su yi koyi don su samu wannan takardar shaida ta gte har wa yau biyo bayan samun wannan takardar shaida da aka baiwa studio kalangu kafar labari ta farko na prayer afirka wadda take kan ka'idodin sharuɗan jaridanci na gaskiya cikin a GET yan farahula lana na balle yara su nuna jin daɗinsu ga bayanin da Musa Maman Yama wakilinmu Hassan Mumuni. Babba abin farin ciki ne a gare masu sauraron Radio Dalol da muka samu labarin babbar kawar hulɗar ta Studio Kalangu ta samu karamawa. Abin alfahari ne ga Nijar ma bayan Studio Kalangu da abokanin hulɗar ta. Don haka ne muke jin daɗi da aikin da Studio Kalangu take yi ta hanyar Radio Dalol. Muna samun labarai. Studio Kalangu ta cancanci jinjinawa ta taɓa zawa har nan yara ta shirya wani shiri da take gabatarwa. Muna fatan su ci gaba da ƙoƙari da sunan duka ƙungiyoyin fararen hula da masu saurare muna jijjina da goyon baya ga Studio Kalangu. A jiya mun yi bayanin sansanin tsaro na Betel Koli bakin iyaka da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso cikin gundumar Tera. Wasu mutane dauke da makamai da ba a tantamce ba a ranar Talata sun kai yari. a hukumce sakamakon da hukumomi suka bayar a jiya an kashe holisai bakwai goma sun raunata an toye motoci shida motoci uku na holisai kuma an yi awon gaba da su an toye shaguna da rumfuna a rawaitar sanarwar harabar ministan tsaro na cikin gida a wallafawar da ya yi a talabijin ta ƙasa tele sahel A cikin wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a jiya, kwamitin kokowa da Batar mutane ƙarfi da ƙarfi na damuwa da tsanantar tilasawar game da batar ta mutane da gungun masu ɗauke da makamai ke aiwatawa a misalin shekara 2020 a cikin gundumar Ayuru, jihar Talabiri, masanan Majalisar Ɗinkin Duniya masu zaman kansu a cikin shawarorin da suka bayar su nuna cewar yanzu dai sanin waɗanda ke aikata wannan al'amari ba zai samu ba sai bayan an kammala binciken da ake gudanarwa ta fuskar masharantun soja da na fara fula. al'ummomin biranen agadas da arlit na fuskantar yawan cire-ciren lantarki a wanga lokacin tsananin zahi wannan al'amari na cima al'ummomin wato tuwo a ƙwarya musamman a wanga lokacin azumi musa mamman wakilinmu na agadas ya naɗo muna ra'ayin wasu ga bayanin da suka bayar boku da fare yawan na'urori sun lalace yanayin da yake faruwa tare da wannan zafi ba ka iya ma kunna fanka ga waɗanda suke da ac ba a ma magana kai ko 'yar fankan nan ba ka iya kunnawa saboda ana ɗauke wuta akai-akai muna rayuwa cikin mawuyacin hali an samu wani lokaci mai yawa da kamfanin wutar lantarki nijelek bai iya biyan bukatunmu muna tambayar kanmu wai shin menene matsalar la game da wannan azumi matsala ta kazamta babu kankara babu lemo babu komi dukkan firji sun tsaya dukkan na'urar ba da sanyi sun lalace akwai zafi mutane kananan yara da aka haifa nijelaka ya kamata ta yi wani abu bai kamata ba ana zafi ana zafi A cewar shugaban kamfanin Nijalar karfin aunin lantarkin da ke gare su ba zai iya biyan bukatun al'ummar ba kuma aunin lantarkin da Sonishar ke bayan musu shima ma ba zai cika buƙatar ba. Daraktan kamfanin Nijelak Musa Jibrilu ya karawa wakilinmu Musa Mamman bayani a kai. Wutar lantarkin Sonishar da take da takaitata ce sosai, ma'ana suna ba mu megawatt goma sha biyu tsakanin Arlita da Agadas, kenan megawatt bakwai a Agadas, megawatt biyar a Arlita. Wannan megawatt bakwai ne muke hada da sauran janareton da muke da domin rarrabawa cikin gari. Yanzu waɗannan ɗaukewar wutar da ake samu, tsayar wuta ce da ake lura da ita daga Sonishar, shine kuma idan bukata ta wuce adadin da ake da, kenan suna buɗewa domin kare injina. kuma nan take ne sai su ɗauka wannan al'amarin ne da ya shafi Yau muna rana ta sha uku ga ɗaukar azumi a ƙasar Nijar bayan kwanaki goma na farko na tsare kai kulawa da kuma ayyukan kyautatawa yawaita alheri da kaucewa wasu halaye wanda ba na daidai ba biyo shigar kwanakin nan goma na tsakiya komi musulmi ya waje ba ya aiwata Ustad Halidu Yahaya ya ma Hawa Usman bayani a wayar tarho. Kwanaki goma na tsakiya lokaci ne da ake buƙatar haƙuri sosai, ƙoƙari ana son ƙara ɗaure damtse domin Allah wata baraka, Allah subhana wata ala tuni ya gaice mu, ya kira mu, ya tunatar da mu, guda kuka yarda ku nemi wannan hanya, ku nemi wannan mafita a wajen Allah subhana wata ala tare da yin sallah, zikiri, kuma tare da haƙuri domin Allah ya ce yana tare da mai haƙuri. Dole mu yi haƙuri cikin nisantar iyali, haƙuri cikin hulɗa tare da mutane. manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce ko da a lokacin da aka ja ku faɗa to amsar mu ya kamata ta kasance cewa ina azumi Allah ya taimake mu. A somawar wata Ramadana gundumar birnin Kwanni ta samu fiye da ton 200 na cimaka daga hannun mahukuntan ƙasa bisa tsarin kai ɗauki ga marasa a hali cimakar da aka saida da farashi mai rangwame. Sai dai duk da haka wasu 'yan ƙasar na kokawa da rashin samun wannan cimakar ga kalamomin da suka yi. lalle an samu taimako to amma gwamnati sani ho bai isa ba saboda wata lakka suna da yawa wanda ba samu ba wannan taimakon bai isa ba akwai mutane suna nan mabukata suna nan sun tsoye da suna jiran wannan alƙawari na wannan taimako su same shi kenan gwamnati ta ƙara ba wannan taimakon saboda dan talakawa na ake yi suna nan suna jira muka nan ta zo gare su su amfana dan saboda darajar wannan watan mai albarka mu dai gajiyayyu har yanzu wallahi mu ba mu ga komai ba lalle an yi shi masu ƙarfi na ci an kai ma to mu dai yi kan ga munan na dai kaura da kan muke ciki an yi ga taimakon mu ba mu samu ba sauki ba mu ga komai ba wallahi ko kwal ba mu gani ba ko kil muna jiran na a gaba yan akwai shi in za shi kawo gare mu to wannan muna jira musamman ko kuma wanda ya kamata a taimaka ma irin mu namu da aka je wannan azam na wuri guda na ba zuwa ko ina shine kamata ci an taimaka ma fi sabilillahi in dai taimako ne a garin gaya 'yan kwanakin bayan nan an kididdige wasu halayen cutar karin bau wata cuta mai saukin yaduwa mai sanya kuraje kanana da ke fashewa a jiki kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya oms ta ce ƙarin bau ya fi kowace cuta yaɗuwa ta zama alloba kowace shekara biyu zuwa uku. Wakilin mu Fadal Alu ya ma Madam Karim Fati tambaya likita ce a CSC ta gaya ga amsar da ta bashi. Zigawa a karin bau a harshen Hausa. Cuta ce wace iska ke kaɗowa. A duk lokacin da aka haɗa zafi da iska, ta fi yaɗuwa. Tana sa yara masassara, ciwon kai, ciwon jiki da ƙuraje ga jikinsu. Ya kamata iyaye su kula da tsaftar 'ya'yansu. Tunda rashin tsafta yana shayo cututtuka. Mata su lura su dinga kai 'ya'yansu a yi musu shaushawa. Har yaro ya kai wata tara. Akwai iyayen da ba su taɓa kai 'ya'yansu a yi musu shaushawa ba. Yara waɗanda ba a yi wa shaushawa sun fi ɗaukan irin waɗannan cututtukan Da yake cututtuka ne masu saukin yaduwa. Kowa na iya ɗaukanta tun babba tun yaro. Daga an kawo muna yaro wanda yake ɗauke da wannan cutar sai mu kwatanta ma 'yan gidansu da ya kamata a yi gaggawan keɓe shi tun da ciwo ne mai saukin yaduwa. To akwai magani wanda shi likita shi ya san wani magani ya fi dacewa a baya. ranakun bakwai zuwa ashirin na watan masu mai kamawa Ƙasar Nijar za ta karɓi bakuncin gasar shiga kwambarar kwallon ƙafa na 'yan ƙasa ga shekara 20 na karkarar yamma Bay. ƙasa bakwai za su halarta akwai Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria da Niger Mai horar da 'yan wasar Niger abdulrahman Isa Maiga ya ma salamatu kadiri bayani a kai. Muna euh, cikin shirye-shirye mun fara mataki na ɗaya wanda ya kai mu ga kwamitin ƙwararru domin tantance matasa 'yan Nijar 'yan shekara daga 2003 2005 Yanzu haka muna da 'yan wasa 22. Muna jira 'yan wasa biyu zuwa uku da ke ƙasashen waje da za su zo mana. Kashi 80 cikin 100 dai mun tanadi 'yan wasanmu kuma aiki yana tafiya daidai. Ƙasashe bakwai ne za su halara a nan yamai. biyu na farko ne za su tafi a gasar cin kofin afirka a ƙasar algeria Sarar itace wani bala'i ne da ke wa yanayi barazana a jihar Difa. a faɗar ma'aikatan mali na jihar mutane na ta sarar itacen da ke kewayen tafkin kwamadugu yobe domin wasu amfano na biyan bukatu wakilinmu gidi abdurrahman ya firanta da mute aro mele ga zubin firata su rihin asirin garin nan ruwan koma dubu ne da itacen da suke tare da shi shekarun nan da suka wuce mun san cikin matsalan da ƙasan na ya tsinci kanshi a ciki matsala na rishin kwanciyar hankali ya sa mutane diya daga ƙauye daga wani ƙasa ma sun zo cikin gari a matsayin 'yan gudun hijira kenan sun zo sun karu da mutanen da suke cikin gari kenan gari ya girma gari ya cika da mutane kenan dole ne diyan da aka yi dole kuma bukatu za su yawa cikin bukatun nan kuma akwai iccen hura wuta mata akwai abun neman abinci amma abun da nake so mutane su gane ba hujja bane a ce dan na zo gudun hijira banda abun yi ko banda abinci da ice zan yi rayuwa wani irin itatuwa ne mutane suka fi sara kasan difo bayan gari nan kowa ya sani kamar iccen tsamiya da duk abin da yake kama da irin itacen da ake iya samu bakin kogin koma dugu suna nan ga koma baya kuma ba wani abu bane dan su kadai ne da kwai wurin. kuma itacen nan su ne suke cikin ma itacen da aka hana kwata-kwata amfani da su wurin kasuwancin iccen wuta. Miki iya biyowa baya idan waɗannan itatuwa suka ɓace? illolin rishin icce a cikin ƙasa kowa ya sani ai kowa yana gani yadda sahara babu abin da ke kawo ba rishin icce ba kenan rishin icce zai sa wata rana za mu waye gari har ruwan koma dugu ƙasa sai ya binne shi in dai iska ya zo da ƙarhi dole zai kwaso ƙasa kuma ya kwaso ƙasa dole daga tudu zai ɗauka ya sa cikin rami kenan ruwan koma dugu cikin rami yake kenan dole ne ƙasa yana binne shi idan aka kama mutum yana saran itatuwa me ya kamata a yi to ala kulli halin kuma bugu da gari yan gari da inda ake sare sare ita nan duka ina kyautata zaton gonakan mutane ne ko kuma hilaye ne na kiwo kenan duk wanda ya san hilin shi ko a gonan shi ko a inda suke kiwo ana nan ganin iri wannan illan tunda ita shine rihin asiri ya kamata su gaya ma hukuma kama daga meri ka zo prefecture service yin fore mutane su haɗi tun da wuri. masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin mustapha ayuba da ke kan na'urori daban-daban nina kudan badan da alit malaman mangun ke ku salama a futa lafiya Hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Niger.